أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعادني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga kayan halitta ne Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkin sa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikin su barkamu da sake haɗuwa a wannan rana ta asabar wacce ta dace da 24 ga watan al-muharram hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wadda ta yi daidai da goma sha tara ga watan bakwai miladiya 2025 allah madaukakin sarki ya kaddara sake mu a wannan masallaci a daidai wannan lokaci da muke karatu cikin wannan littafi na ahkamul jana'iz wa bid'aha wallafawar Sheikh al-Muhaddith Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah ta'ala wannan kuma ita ce darasinmu na goma sha biyar a cikin wannan littafi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana dace ya yi mana gamdakatar wajen faɗan faɗa daidai da fahimtarsa daidai da kuma aiki da abin da muka karanta a zama ku da ta gabata mun karkare fasali da malami magana akan abubuwan da suka haramta ga makusantan mutum mamaci wadda ya rasu abubuwan da haramun ne su aikata a matsayinsu na makusantarsa 'yan uwansa abin da malam ya kulle da shi shine al-ilamu an mawdihi ala rubusil manahiri wa nahwiha malam ya kulle da magana a kan bayani akan ta mutuwa irin wadda shari'a ta hana irin wadda ake a zamanin jahiliya wadda ana samun wasu a irin wannan zamanin suke suna yin kwatankwacin tafi mutumin ya rasu to ba za a sanar da mutuwarsa kadai ba sai an hada da wasu kirari da wasu nau'in yabo na wasu abubuwan da ma bai da shi amma za a faɗa wai saboda ya rasu tunaninsu ko da sun faɗa abin da bai da shi suna ganin kamar hakan zai amfani shi wadda kuma wannan tunani ne na kuskure wadda za mu zo karanta fasali da malam zai magana akan yadda shaida da ake yi ma ake yi ma mawaci to da wannan malam ya kulle sai dai a ƙarshe sai malam ya magana akan akwai nau'i na shaidantawa da kuma dalili da ke sa a shaidanta mutuwa wanda shi ne malam ya kulle fasali na bakwai da za mu tashi a kai malam ya ce an na'ayu ja'iz sanar da mutuwa irin wanda ya halatta ya ake sanar da mutuwa ko menene dalilin da ke sa a sanar wa mutane da mutuwan wani dan uwansu musulmi bala yace ya juzu Ilamu wafati idza lam yaqtarin bihi ma yushbihu na'y al-jahiliyya yace yana halatta sanar da mutuwa idan har ba haɗa sanarwar da abin da ya kama da irin sanarwa ta jahiliya cewa kwani ya ji zalika ya ce wani lokacin ma sanar da mutum yana zama wajibi idan ya kun inda man ya kumu bi haƙƙihi idan har waɗanda suke tare da mamacin babu wanda suka cancanta ko suka kai waɗanda za su tsayu da haƙƙin wannan gawa minal gusli na wanka wattafini da yin littafani wasalati alaihi da yi masa sallah wa nahuyi da makamancin wannan mana sanar da mutuwa yana halatta in ya zama ba a kwatanta shi da irin sanarwa abin da ya shafi ya kama da na jahiliya kamar da muka yi bayani a zaman da ta gabata kuma yana sanar da mutuwa ma yana zama wajibi in ya zama waɗanda suke tare da shi din ba su kai su tsayar da wajibin da ke kansu game da wanda ya rasu mutum ya rasu kila kai kaɗai ne a gudu. amma za ka in ka sanar ma 'yan uwa musulmai za a samu adadin da za su kai su zama a yi masa wanka a yi masa likafari a haƙa masa kabari a yi masa sallah wadda za ku zo mu ji fasali da mali magana akan sallah taron jama'a a wajen yi magawa sallah yana da tasiri sosai yana da matukan tasiri to in ya zama waɗanda suke gurin ba su kai su yi wannan ba to sanarwar ma yana zama waje wale ce wa da makamancin wannan na da suke zama wajibi ga musulmai akan dan uwansu da yarsu to wannan magana da malam yayi yace wa fihi ahadith akwai hadisai da yawa da suka nuna halaccin hakan suka nuna abinda malam ya faɗa ɗin haka yake daga cikin hadisan malaki al-awwal hadisi na farko an abi hurairata radiyallahu anhu حديث يا تفتا لك صحابي أبو هريرة ألا مدرك كسرك يقاري جاء قريش يشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى فصفى بهم وكبر أربعا أبو هريرة ألا يقاري جاء قريش يشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ce lallai almanzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi na'an najjashiya ya sanar musu da mutuwan najjashi ya sanar musu da mutuwan najjashi radiyallahu ta'ala an najjashi a lokacin shine sarki na habasha a lokacin habasha gari ne na kiristoci wadda har yau yana cikin ƙasa wadda kiristocin ƙasan suke practicing asalin kiristanci asalin kiristanci zai yi wasu ga kirista habasha babu hijabi ko kaga tana yawo da kaya tsarara, yana zai yi wahala ko za ta yi a guri amma za ta je coci sai ta sa hijabi ta rufe jikinta da na mai kama da haka kamar da muke gani a bidiyoyinsu na bautansu na cocinsu kuma da yadda muke ji a wurare da dama to a lokacin tun lokacin haka al'amari yake lokacin da sahabbai al'amari ya cunkushe musu aka matsa musu matsin lamba ya yawa a garin makka Allah madaukakin sarki kuma bai yi umarni ma annabi sallallahu alaihi wasallama da ya bar gari. so da annabi baya barin garin da aka aiko shi a ciki sai da umarnin Allah a annabi ɗaya ya taɓa yin harama ya yi himman barin gari kafin Allah ya masa umarni kuma Allah ya dawo da shi garin shi ne annabi yunus ko wa zannuni iz dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah ce fastajabna lahu wa najjaynahu min al wa kadhalika nunji al-mu'minin a wani guri Allah ce walaula an kana min al-musabbihin la labisa fi batnihi ila yawmi yub'athun annabi Yunus shine fushi da mutanensa ya fita ya nemi ya bar garin ba tare da ya jira umarnin Allah cewa ya bar garin bayan ya fita Allah ya dawo da shi Allah ya abin da ya faru Allah ya kaddara kifi ya haɗe shi a cikin kifin ya tuba ya nemi gafaran Allah akan abin da na fita ba tare da umarnin Allah Allah ya sa kifin ta dawo da shi garin da ya nemi ya gudu ta yi aman shi a bakin gaban tekun wannan garin Allah ya ce ko ba ka ci gaba ba ga damun ka fita ko ba ka babu wani annabi da ke barin gari ya yi hijira sai da umarnin Allah maɗaukakin sarki to da wannan dalili annabi sallallahu alaihi wasallam babu yadda za a bar garin maka a wannan lokacin amma sahabbai da suke wanda suka musulunta a lokacin da yake suna da rauni annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce su tafi habasha yace musu a habasha akwai wani sarki ba musulmi bane amma kuma baya bari a zalunci kowa a ƙarƙashin mulkin shi baya bari a zalunci kowa sau da su tafi yana tabbas ba zai bari a zalunce su aka suka tafi wannan gari na habasha ƙarƙashin jagorancin ja'far bin abi talib yayin sai na ali bin abi talib suka je suka zauna a gurin najashi ya karfe su hannu biyu daga baya ya zo ya musulunta Allah madaukakin sarki ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa najashi ya musulunta da ya rasu Allah madaukakin sarki ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam dan uwanku najashi ya rasu amma inda ya rasu shi kadai ne musulmi zaka san masa janaza irin ta kristanci kai da sahabbanka ku yi masa sallah salati shine ake kira da salatul ghaibi hmm wanda malam zai zai bayani fasalinsa Kisa nan anan bai kawo hadisin cikakke ba sai zai magana kan fasali yake magana akan salatul ra'i to lokacin da najashin ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai yace lallai dan uwan ku mutumin kirki najashi ya rasu shine Abu Hurairah yake sanar da mu anan ce na'an najashi fil yawm alladhi mata fihi annabi ya sanar da mutuwan najashi a ranan da ya rasu kharaja ila al-musalla annabi sallallahu ya fita zuwa filin sallar idi da shi da sahabbai fasaffa bihim wa kabbara arba'an yayi sahu tare da sahabban kuma ya kabbara hudu yadda ake kabarbari na sallar janaza to kaga muhallin shahid shine annabi sallallahu ya sanar da mutuwar mu najashi kaga a wannan ne dalilin sanarwan saboda inda najashi ya rasu babu wanda zai tsayu ga haƙƙinsa ko ba wanda zai musulmi yanzu su tashi su tafi habasha su ce wa mutanen sa su ce ku ba mu gawan kaga ba nemi zaman lafiya ba ko ba haka bane musamman kasantuwan shi sarki da ma dai ordinary person ne a gurin da dan sauki sauki amma kasantuwan shi ne sarkin su Ba ce wannan hadisin akhrajahu shaykhan wa ghayruhuma wa sayati dhikruhu bi jami'i ziyadatihi min mukhtalifi turqihi fi mas'alati alhadisu sabi mala ce wannan hadisin zai zo cikakken shi a matsala ta 60 hadisi na bakwai insha Allah ta'ala shine inda malai magana akan salatul ghaib to wannan hadisi na farko kenan da ke nuna halaccin sanar da mutuwa الثاني na نبي مالك عن أنس قال daga anas allah madaukakin sarki ya kare ta a gare shi yake cewa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace akhadha ar zaid fa usib ce zaid bin harisa ya dauki tuta na yaki wanda za mu karanta hadisin cikakke a wannan fasalin insha Allah yace ya dauki tuta na yaki fa usiba an kashe shi ثم أخذها جعفر فأصيب سأل نفسي جعفر بن أبي طالب شما دوكا شما أكشش ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب سأل عبد الله بن رواحة شما دوكتوتا شما أكشش وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تذلفان أنا تشي مزان الله صلى الله عليه وسلم باصل أبارا من إيدا سكومينا زبد هواي ثم أخذها خالد بن الوليد من غير امرأة بايا أنكشي عبد الله بن رواحة سي خالد بن وليد شيما سي دوكي توتا با تاره da wani ya naɗa shi ya ce ɗauka ba fa futiha lahu sai kuma Allah ya bada nasara sanadiyan Khalid bin Walid to malama sun fitar da wannan hadisi malaki akrada al-Bukhari وترجم له والذي قبله بقوله باب الرجل ينعى ينعى الى اهل الميت بنفسه ai sunan babu da بخاري bukhari حديث kawo hadisi ce babu da halaccin mutum ya sanar ma 'yan uwan mamaci cewa ɗan uwansu ya rasu so da su waɗannan da suka rasu suna filin yaƙi a gazatu mu'ta ha yaƙin mu'ta a shekara ta bakwai kenan ko ta takwas bayan hijira e ta takwas bakwai ko takwas so da Ja'far bin Abi Talib tun da suka tafi Habasha kamar da na faɗi kai bayani cewa shi jagoranci sahabbai da suka je Habasha ku bai dawo sun ƙara haɗuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai a yakin Khaibar a shekara na bakwai bayan hijira shi tun da ya tafi tun ana maka. bai dawo cikin sauran sahabbai ba sai a shekara ta bakwai bayan hijira tukun ya dawo ya haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a Khaibar aka yi yakin Khaibar a bayan shi ne aka yi yakin Mu'ta da manzan Allah ya nada shi yana daga cikin komandodin yakin a gazwar Mu'ta to kaga manzan Allah yana Madina su suna filin yaki da aka kashe su annabi sallallahu alaihi wasallam yake sanar da ƴan uwansu cewa ƴan uwanku da suka tafi din nan Allah ya musu cikawa an fahimta ku kaga hadisi na farko ya nuna babu wanda za su tsayu da haƙƙin mamaci za a sanar saboda a samu wanda za su ne za su tsaye hadisi na biyar cewa shi ya halatta sanarwa musamman in za a sanar da ƴan uwan wanda ya rasu ba su san cewa ya rasu an gane ku malike wa qala al-hafiz al-hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin fathul bari sharh sahih al-bukhari yake cewa wa fa'idatu hadhihi at-tarjuma yace fa'idan da sunan da imam bukhari ya ba wannan babin fa'idan da zai bayar shine al-isharatu ila annan an-na'ya laysa mamnu'an kullum. yana ishara zuwa ga cewa ashe sanar da mutuwa ba kowace iri bane aka hana yace wa inna ma naha amma kana ahlul jahiliyyati yasna'una yace an hana irin abin da mutanen jahiliya suka kasance suna aikatawa ana ku akwai abin da ya share ku wa inna ma naha amma kana na ku ba kana yau ce lalle an hana ni irin abin da mutanen jahiliya suka kasance suna aikata me suke aikatawa ce fakanu yursiluna man yu'linu bi khabri maitil mayyiti ala abwabid duli na ku babu abwabu mhm. ala abwabid duli wal aswaq sun kasance ne in mutum ya mutu to za su tada mutum ɗaya ya rinka zagawa gida-gida kasuwa-kasuwa yana wanan nan mai siffa iri kaza din nan ya rasu wanan nan wanda rashin shi damuwa ne gare mu wanan nan kaza haka za su rinka zagawa gida-gida suna yi suna faɗan abubuwan da ma bai da shi da abubuwa na ƙarya da abubuwa na kuzuzutawa shi ne annabi sallallahu ya hana da kar a fada zuwa ga wannan abin da jahiliya suke malik ya qultu mala albani yace ni kuma sai ne ce wa idza kana hadha musallaman in ya zama abin da malik ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala ya fada shine abin da ake nufi abin a miƙa wuya فالصياح بذلك على رؤوس المنائر na'yan min babi aula أولى to. kururuwa wajen sanar da mutuwa a kan manarai na masallatai mutum ya rasu za a kunna spika a masallaci masallatan gari ana sanarwa ana faɗan wasu ɗabi'unsa ana kaza ana kaza malice irin wannan shi ya fi cancanta da shi ma a hana so da ya yi kama da wancan na jahiliya ya ce wale zalika da wannan nema jazamna bihi fil faqratin lati qabla habi ce da wannan ne muka yi ishara a fakaran da muka karanta kafin wannan shine annayu almamnu yace wa qad yaqtarinu bihi umurun ukhra yace kuma wasu al'amura na daban za su iya haduwa da wannan hiya fi zatiha muharramatun ukhra wanda su kansu abubuwa ne na haramun masu zaman kansu misali yace ce akhdh al-ujrati ala hadhihi as-siyah babu a naku? yace misali karfan lada ko a yi ciniki da mutum a ce to za ka sanar mana da mutuwan wani nawa za mu biya ka hmm? ce to kaga wannan shi ma yana shiga cikin annayu aljahiliya sanar da mutuwa irin ta jahiliya yace wa madhil mayyit bima yu'lamu annahu laysa kadhalik da kuma yaban mamaci da abin da aka san tabbas cewa ba halinsa ba an san cewa shi aka san hakan ne amma za a ta sanarwa a ta kambamawa duka yana daga cikin abin da jahiliya suke yi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ka kaulihim kaman yanda za ka yi suna cewa as-salatu ala fakhril amajidi al-mukarramina ku yi gaggawa zuwa ga sallah ga wanda ya zama alfahari na manyan mutane masu karamci wa baqiyati salafil kiramis salihina ragowan magabata na gari ya rasu ku zo ayi masa sallah da irin wannan sanarwa ne ce duka wannan ɗabi'a ce da yake kama da ɗabi'u ta jahiliya wadda duka irin wannan sanarwa babu kyau sanarwa ne ya rasu kuma a yi masa addu'a Wanda ya samu dama ya zo masa sallah kafa ya isa malice wai sahabbu lil mukhbiri an yatluba minan nasi an yastaghfiru lil ya ce kuma ana so wanda ya zo sanarwa mutane da mutuwan wani dan uwansu to kuma ya nima daga gurin su ce ya rasu sai ce kuma ku masa addu'a ku nima masa gafara ana son mutum ya faɗa yadda ka sanar da ya rasu to kuma ka buƙaci waɗanda ka sanar musu da rasuwansa da su yi masa addu'a an yastaghfiru lil mayyit ka buƙaci su yi mamamacin addu'a su nima masa gafaran Allah ba kawai ya rasu ce ayya wani shi kenan an tafi to an tafi eh tabbas ai abin da aka sanar da kai kenan dama an tafi ai amma me ake bukata a gurinka Allahumma ighfir lahu warhamhu ko ba haka ka nima masa gafara kai masa addu'a shikenan yace li hadisi abi qatadata radiyallahu an ce dalili kuma shine hadisin abu qatada anan sai malaika wancan hadisin da muka ishara na zaidu da bin rawaha da ja'far cikakken shi abu qatada yake cewa ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jaishal umara da kisan shi eh da kissan take kenan cikakken kisan. yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ta da runduna rundunan sai ya sa musu jagorori ba jagora ɗaya ba faƙala annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce musu alaikum zaidu harisa ya ce wanda zai jagorance ku ya zama muku general commander a wannan yakin. shine zaidu bin harisa so dan za je yaƙi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana sa general commander sannan kuma ana sa platoon commanders za sa ga commander na gaba da amma aka ji masu halbi da kifiya ga commandan ku waɗanda suke kan doki ga commandan ku waɗanda suke suke rike da mashi ga commandan ku waɗanda suke rike da takubba da garkuwa ga commandan ku kowane sector kowane platoon za a sa mishi commander daban-daban sannan kuma akwai general commander to shi wannan general commandan kashe shi alama ne da ke nuna cewa kamar an yi nasara a kan ku an gane ku in duk platoon commander sun an kashe da sauki amma kashe general commander yana nuna cewa an yi nasara a kan ku mun san yaƙi irin na da ba yaƙi ne irin yanzu na tsoro ba ana fitowa ne gaba da gaba ga mu ga a buga a zage dantsi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wanda zai jagorance ku gaba da shine zaid bin harisa radiyallahu anhu sai ce fa in usiba fa in usiba in aka kashe shi in usiba zaidun in aka kashe zaidu bin harisa to fa ja'far bin abi talib to ja'afar bin abi talib ni da izini ya ɗauki tuta ya ci gaba da commanding kaga an sa commander an sa na ibi ko yace fa in usiba ja'farun fa abdullahi bin rawaha yace in aka kashe ja'far bin abi talib to abdullahi bin rawaha al-ansari kenan to shi ya dauki tuta ya ci gaba da commanding annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa mutum uku kenan ko ya sa mutum zaid bin harisa farko yace in aka kashe shi ja'far bin abi talib in aka kashe shi abdullahi bin rawaha ya ci gaba da commanding yaki fawata ba ja'farun Fakal, da manzo ya gama faɗin wannan sai Ja'far bin Abi Talib sai miki. sai ya ce bi abi anta wa ummi ya rasulullah ya ma'aikin Allah na baka fansan mahaifina da mahaifiyata ma kuntu arhabu an ma kuntu ma kuntu arhabu an ta'mala alayya zaidan yace ya rasulullah ban kyamaci da kasa zaidu kafin ni ba amma da ni ne na farko ya zama ni za a fara kashewa zai da abin nan amma tun da ka riga ka sa Allah ya ba mu nasara shine ma'anar magana yaƙi za a jefa a wani yana yana yana ganin shi ya fara tafiya shi ya fara shiga gaba yanzu to in eh, shi an kashe shi tukun wani ya ya karfa ce amma tun da ka sa Allah ya ba mu nasara fawala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai inda tafi yaƙin tare da shi fa innaka la tadri ayu dhalika khairun ce ai baka san wanne ne zai fi zama alkhairi ba ko kai ne farko ko shi ne farko Allah shi fi sanin wanda zai zama alkhairi kuma Allah shi ya san me yasa ya tsara haka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha to abin da ya fada wahayi ne daga Allah saka kai baka san wanne ne fi zama alkhairi ba Allah ya sani kuma Allah ya tsara haka saka ku tafi a je ayyaki fantalaqu suka tafi suka kama hanya suka tafi filin yakin mu'ta suna tafiya yana daga cikin yaƙoƙa da sahabbai suka haɗu da runduna masu ƙarfi ko masu yawan gaske so sun haɗu ne da rundunan farisa da rumawa farisa da rumawa a adadi sun ninka musulmai sama da su goma adadinsu sun ninka musulmai sama da su goma yana cikin yaƙoƙa da sahabban annabi sallallahu suka jiji ko maza Allah shi bai je yaƙin ba sariya ce ba gazuwa ba ce an gane ku gazuwa ita ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya tafi ya jagoranta sariya kuma shine ya nada wasu su tafi shi yana madina to bayan da suka tafi ce malice abu qatada yace falabithu ma sha Allah suka dade gurgudan abin da Allah ya ga dama kawai ana zaune a masallaci thumma inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sa'ida al-minbar kawai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai haukan minbari wa amara an yunada sala jami'a manzo Allah ya umarni da a kira sallah a ce as-salatu jami'a sahabbai suka je as-salatu jami'a sun san wani babban al'amari ya faru za a sanar akwai wani sanarwa na musamman da za a yi a masallaci sahabbai suka taru fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce musu na ba khairun aw bata khairun aw saba khairun shakkur rawihu amma duka ma'anan su dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mun kwana da alkhairi yau mun kwana da alkhairi yace ala ukhbirukum an jayshikum hadha al-ghazi yace shin bazan ba ku labarin rundunanku mayakan nan da suka fita ba manzo Allah ce innahum muntalaqu manzo Allah ce da suka fita sun tafi sun yi nisa falaqul aduwa falaqaw al'aduwa kuma sun je sun haɗu da abokanan gaba sun haɗu da su an yi gaba da gaba amma fa usiba zaidun shahidan tashin farko garawa na farko kafin a dawo kwamandana na farko da na zaidu bin harisa an kashe shi ya yi shahada fastaghfiru lahu suraka ku nima masa gafara a wajen Allah aga muhallin shahidu sai sama alaikum hadisi da mazalla ke an kashe shi sai ce ku nima masa gafara ku yi masa addu'a fastaghfara lahu nas mutane suka rinka Allahumma ighfir lahu warhamhu suka rinka suka tai can sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam thumma akhadha liwaa Ja'far bin Abi Talib manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to Ja'far bin Abi Talib ya dauki tuta yadda annabi ya tsara ke na ko shin an kashe Zaidu Ja'far ya dauka yace to Ja'far bin Abi Talib ya dauki tutar ya ci gaba da commanding yaki fashadda alal qaw yayi tsanani sosai akan abokanan gaba hatta kutila shahidan shi ma aka kashe shi yayi shahada ashhadu lahu bi shahada ina a har a gaban Allah cewa Ja'far bin Abi Talib shahada yayi faka fastaghfiru lahu kunima masa gafara kage dai ita ne ma gafara ma zai shi ma Ja'far yace me fastaghfiru lahu kunima masa gafara manzo Allah sun thumma akhadha al-liwa'a Abdullahi bin Rawaha yace sa'an nan sai Abdullahi bin Rawaha shi ma sai dauki tutar dama shine na uku aiko ko sai ɗauki tuta da ya dauki tuta fa asbata qadamaihi Abdullahi bin Rawaha ya tabbata da digadigansa bai juya da baya ba yace hatta qutila shahidan shi ma an kashe shi ya yi shahada firu lahu ku nima masa gafara shi ma ku roƙi Allah ya gafarta mishi an kashe shi ma ya shahada yanzu komandojin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nada duka uku an yi ne an kashe su ba Zaid bin Haritha ba Ja'far bin Abi Talib ba Abdullah bin Rawaha me zai faru manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce thumma akhadha al-liwa'a Khalid bin al-Walid kawai take Khalid bin Walid kawai sai ya dauki tutar shi kuma kaga bashi a cikin waɗanda ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko amma duka an kashe su to shikenan sai a juyo a dawo ko a cigaba da yaki babu shugaba ko kale ko sai nada kanshi shugaba kawai yace mu cigaba a cigaba daga inda aka tsaya walam yakun min al umara abu qatada yace kuma shi Khalid ba shi a cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ayyana su huwa amara nafsahu shi ya nada kansa a lokacin yace thumma rafa'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam isbi'aihi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fada musu wannan yace Khalid bin Walid ya dauki tuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya daga yatsunsa guda biyu haka sama fa qala sai ce Allahumma huwa sayfun min suyufik sai ce ya Allah Khalid takobi ne daga cikin takubbanka ya Allah fansurhu ya Allah ka bashi nasara a ranar ne manzo Allah ya saba Khalid suna Saifullah shi Khalid din bai ma sani shi yana filin yaki ko ya dauki a nan Madina manzo Allah ya faɗa masa sahabbai sunan shi Saifullah yace ya Allah Khalid takobi ne daga cikin takubban ka ya Allah ka bashi nasara kaga ne yana da kan shi manzo Allah ya confirm din shi ko manzo Allah ya confirm din shi har yayi masa addu'a Abu Qatada yace fa min yawma idin sumiya Khalid Saifullah yace daga wannan ranan shine aka fara kiran Khalid bin Walid Saifullah shi sa maluma suke cewa Allahu a'lam amma daga cikin abinda maluma suke hasashe na dalilin da yasa Allah bai kaddara Khalid ya mutu a filin yaki ba ya mutu a gida suka ce zai iya yiwuwa saboda in a kashe Khalid za ce an kashe takobin Allah a filin yaki an gane ku so da Allah ya ce shi takobin Allah ne duk wannan bala'in da Kali ya rinka yi a yaki kan gadon shi ya rasu yasa da ya zo zai rasu yake cewa babu wani ƙofan rago da aka taba yi ma wani ake tuwa in ya shiga ba zai fita ba da ban shiga ba kuma na fita ce babu wani abu gurmuzu da ban shiga ba ya ce amma ga shi yau zan mutu a kan gado ya ce kai Allah ka hana idon matsoraci bacci in dai in dai shiga kasara ke sa a mutu to na shiga ko ba mutu a gurin saka matsoraci ka daina tsoro kai jarumta kawai aka kalibin wali ya fada a lokacin da zai rasu sun makala sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce in firu amittu ikhwanakum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sake tada wata runduna yace ku tafi ku karfafa ma ƴan uwanku da suke can filin yaki wala yatakhallafanna ahadun dukan ku da tura kunnan kar wani ya juya ba kama hanya kar ku tsaya sai kun kai inda su Khalid suke farafaran nas fi harbin shadidin mutane suka tashi aka kama hanya waɗanda manzo Allah ya zaba sojoji suka fita cikin tsananin zafin rana mushatan wa rukbanan wasu a kafa wasu akan abun hawa suka je suka hadu da rundunan Khalid bin Walid suka yi yaki kuma Allah madaukakin sarki ya ba su nasara to kaga muhallin shahid da yasa malaika wannan hadisin shine me ka'idan in ka ce mutum wane ya rasu karka ce ai babba ne a ka faɗa mishi ka ce ka niyo masa gafara sunna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai zama kawai sanarwa ko za ka yi kai shiru wane ya rasu ka niyo masa gafara in zan shi ba ka ce haka manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam kaga sai ya sai ya wannan wannan shine ka'ida Allah ya sa mu dace sannan maluma suke cewa wannan yana nuna halarci malama suna kawo hadisun nan har a abadun abin da ya shafi jagoranci suna ce shi yana nuna halarcin in aka samu matsala musulmai suna zaune kara zube babu wanda zai jagorance su akan maslahoyinsu na addini ashe ya halatta wani ya nada kanshi ce ya nada kanshi ya zauna ce to yau yanzu ni ne shugaba in abubuwa suka rasu sai ce to a yanzu ku zaɓi shugaban da kuke su an fahimta ku amma ba a yadda musulmai su zauna babu jagora ba a yadda ba shari'a bai yadda ba yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ko mutum uku ne za ku za ku kuke tafiya to ku yadda wani daga cikin ku ya zama jagora ya zama shi zai ce ayi shi zai ce a bari amma ba a rinka tafiya kawai rututututu babu babu mai ce ayi babu mai ce a bari babu mai ce a tsaya wannan ya sa ma tsari na addini ya sa ma tsari na rayuwar dan adam da Allah madaukakin sarki ya tsara malai ce wannan hadisin akhrajahu ahmad wa isnaduhu Hassan, imamu ahmad ya fitar da shi ce wa filbabi an rawaito irin wannan hadisin an abi hurairata daga abu huraira wa na babu katada kadai bakin wa ghairihi fi qawlihi lamma na'a najashi istaghfiru li akhikum ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mutuwan najashi ma manzo Allah ya ce istaghfiru li akhikum ku nima ma dan uwanku gafara ha ta nan ma manzo Allah sallallahu alaihi ya kara tabbatar da in ka sanar da mutuwar mutum musulmi to kuma ka nemi waɗanda ka sanar musu ka ce su nima mishi gafar yana da matakar muhimmanci Allah maɗaukakin sarki ya samu rai insha Allah ta'ala nan za mu dasa aya abun da muka fara daidai ce ne daga Allah muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ba mu lada akai abun da muka faɗa na kuskure da gare mu ne so da karancin ilimi da rudi na shaidan Allah maɗaukakin sarki ya fi mana Allah muke roƙo da ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira dukkan wani sharri na duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya kare mu daga gare shi Allah madaukakin sarki muke roƙo mamatanmu Allah madaukakin sarki ya ji don su ya gafarta musu Allah ya haramshe su Allah ya haskaka makwancin su abinda suka yi masu kyau Allah madaukakin sarki ya saka musu da abin da ya fi shi kyau abinda suka yi na kwara-kwara